yau za mu shiga waƙa ta goma sha ɗaya a cikin waƙoƙin imrul qais ibn hujar al-kindi a cikin muhtaratu shi'ir al-jahili to al-muhtaru min shi'ir imrul qais ta goma sha ɗaya an ganta ko ƙali na sha ɗaya ko ƙaliya ta goma sha ɗaya ko waƙa ta goma sha ɗaya tana nan akan baharul wasir mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu بحور الشعر واسرها جميل يكي أرانا موبعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب عصافير وذبان ودود وأجرأ من مجلحة الذئاب فبعض اللوم عاذلتي فإني ستكفيني التجارب وانتسابي إلى عرق الثرى وشجت عروقي وهذا الموت يسلبني شبابي ونفسي سوف يسلبها وجرمي فيلحقني وشيكا بالتراب ألم أفضل المطي بكل خرق أمت الطول لماع السراب وأركب في اللهام المجر حتى أنال مآكل القحم الرغاب وكل مكارم الأخلاق سارت إليه همتي وبه اكتسابي وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب أبعد الحارث الملك بن عمرو وبعد الخير حجر ذي الكباب أرجي من صروف الدهر دينا ولم تغفل عن السم الهضاب ولم تغفل عن السم الهضاب وأعلم أنني عما قريب سأنشب في شبا ظفر ونادي كما لاقى أبي حجر كما لاقى أبي حجر وجدي ولا عن ساقك لم بالكلاب سنن بيتك أقوى ما شاء الله امرو قيس يسي أرانا مودئين نئنا قنم منا قدعوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا موضعين بمعنى مسرعين Allah ya ce lau fikum munafikai inda sun fita yakin da kuma ma dukun illa khabalan ba abin da za su kara muku sai banna wala auda'u da sun dinga yin sauri khilalakum a tsakaninku daga wannan tawagar su shiga waccan su shiga waccan cikin sauri wala auda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wannan saurin da suke suna neman su haɗa faɗa tsakanin wa'ancan da wa'annan da wa'annan maza Allah kuma ya kakkasa ku wasu su nan wasu su nan to za su dinga sauri ka gansu anan ka gansu anan suna tsegumi wa fikum samma'una lahum kuma a cikin ku akwai wa'anda ɗan leƙen asiri ne na arna ko wa fikum a cikin ku akwai samma'una lahum waɗanda suke 'yan ƙabilun waɗannan munafukan ne kuma su munafukan su ne jagorori a wajen zamantakewa in suka faɗa waɗannan miskinan za su iya bin su sai sa Allah sai ya hana walau aradul khuruj la addu lahu uddatan walakin kariha Allah bi asan tasabbaqahum wa la udu ma al qa'id law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala auda to a rana mubi'ina na gama muna gaggawa li amri ghaibin muna saurin tafiya zuwa ga wani al'amari na fake ita ce mutuwa ko kuma rayuwar da ba san maya take ba ba wanda ya san shekara ta 2023 ne za a yi. amma duk sauri muke yi muna ta jiran zaɓe ya zo ba musan san waye zai ci ba waye zai mulke mu ba to yi qais wannan magana da ya faɗa tibira ce ta ɗan adam wacce aka halarci ɗan adam da ita a kansa miƙaƙiya ko da ba musulmi ba ne yana da ita wani tsaro yace amma kuma ana tararrashin mu a rayuwa duk ba'ani a ba mu abinci yau mu ci wa bishirabi a ba mu abin sha duk sai mu manta da cewa goban da abin da muke nufa muke muke ciratuwa zuwa gare shi ko wani al'amari ne da wanda ya san yadda yake fa sai dai fa kawai a a kirdada to wannan abin da wasu suka fassara kenan wasu kuma a'a wani haru lokacin da ba mu da lafiya ana rarrashin mu nusharu bi ma'ana nulha bi ta'ami wa bi sharabi asafirun sai zama khabarun ne lil mubtada'in mahzufun taqdiruhu nahnu mu dinnan da kake ganin mu fa saboda rauni fa ba ba bakin ko muke ba kamar yar tsadan lemo muke yar dan lemo kamar benu mun tana da sunaye da yawa irin yar karamin tsuwan nan wacce in ka mutsike ta ma sai ta mutu to haka fa muke fa mu idan Allah ya ga dama ya aiko mala'ika guda ɗaya da fukafukinsa sai dungurar da duniya gaba ɗaya ma to mu ai nahnu asafirun wa zibbanun kaman kuda fa muke yaro ma sai ya mutsike kuda ya mutu to haka muke wadudun da tsutsa ga ta duk yadda take amma da an talitse ta za ta mutu to mu haka muke haka muke a halitta amma wa ajra'u amma fa sai karfin hali har ya fi min mujallahatin zi'abi irin karfin halin da ya fi na kurma kura kasan ita mujallaha ba wai kurma take nufi ba abinda ake nufi a shi nan mu'annas ne na al-mujallah al-mujallah din kuma shine wato abin da yake da ƙuru da abin da ya fi ƙarfinsa ma baya tsoronsa zai iya baran masa to a cikin kuraye wacce take haka ita ce kurma wadda ita ba ta jin ƙarar bindiga ma ballanta na ta ji tsoronta to dama kura ma dai kura ma ya take balle kuma ta zama kurma to amma mu ƙarfin halin mu wane na kurma kura wannan wa'azi fa imru qais yake mana ga mu da rauni amma kuma ga yanayin halin mu fa ba'd al-lawmi azilati azilati ya kuma su zargina ba'd al-lawmi ai khudu ba'd al-lawmi ku rage mana ku dauki wani bangare na zargin mana tunda ka ku ce ni ne na bana kaza ni ne sai kaza ni ne kaza to ku rage ku dauki wani bangaren ai khudu ba'd al-lawmi sai zaman mansubun ne alal igra fa inni domin ni sayakfini tajarubu wato yau da gobe gogayya da rayuwa an buga an banni wanti sabi da kuma dangi na yakfini sun ishe ni ba dole sai na yi abin da kuke so in yi ba aƙalla ku ni ne wane ɗan wane ɗan wane mana wannan bai isa ko yabe ni ba kuma in yi ku ce ado ne sannan a tajarub na shiga farauta dajin kaza na fito na shiga farauta dajin kaza na fito a yakin kaza ni na zama zakaran gwajin dafi to dan kuma ya je gidan kaza ya je kaza ya ku dan dauka kafa mana ku dan zargi wani bangaren ku kyala wani bangaren ila irki sara wa shajat uruqi wani abu sai imrul qais wani yana cewa imrul qais ai bai cika alfahari ba nace baka karanta imrul qais ba ya ce uruƙi asali na washajat ta sadu ila irƙin har zuwa ƙarƙashin ƙasa ma'ana zuwa ga annabi adam haka wasu suka ce washajat bi ma'ana wa washe tabakat ila irƙin washe washajat ƙuruƙi wa mautu amma duk da haka ta ga mutuwan nan ya sulubuni shababi tana zare min ƙuruciya ta a hankali a hankali wa nafsi to rayuwar tawa ma gaba ɗaya saufa ya sulbuha mutuwa ana nan za ta zo ta ɗauke rayuwar wa jirmi jikina kuma da jikina ma mutuwa za ta zo duk ta tafi da shi fayulhiquni sai mutuwar ta zo ta sadar da ni bit turabi ta kai ni ƙasa wa shikan da gaggawa wannan wa'azi yake wa kansa kuma mu wa'azi ne gare mu sai ce alam ufdil maqiyya bi kulli kharqin kaman ba ni ne ufdil maqiyya na dinga ramar da taguwa ba bi kulli kharqin a kowane jeji ni ne jejin kaza ni ne jejin kaza in na sabu taguwa sai ta rame saboda bala'in tafiya a maƙi tsuli duk wani jeji da ka san mai zurfin tsayi lamma sarabi wanda yake da hasken kawal weniya in shige shi ga shi dai da kawal weniya ce iya ganinka ga zurfi amma haka zan saɓi taguwa in je sayar da ta yiwu wa arkabu fil luhamil majri sannan wa arkabu ina hawan fil luhamil majri wato a babban yaƙi mai haɗe maƙiya almajar ɗin shine babban yaƙi alluham umma shine mai har haɗe maƙiya to in aka zo yaƙi mai haɗe maƙiya ina hawa doki hatta anala ma'akilal ƙuhani har sai na samu abincin turereniya arrigabi mai yalwa kun san ana wawar gada in aka fita farauta musamman a ce in aka ce farauta ce ta gamayya wacce mutanen gabas sun haɗu da mutanen yamma a ce a taso gada to in aka zo wurin dama da gayya ake buga wawa to a lokacin sai ba ƙaramin baushe ne ba ƙaramin ƙaura ne ko goje ya isa ya je gurin ba ma domin in baka wasa ba a lokacin to za a yi ba a yi ba godiya ba uwa ba makarbiya haka za a yi to ya ce ni hakan na kan hau doki a cikin irin wannan yakin na ya gamu ga makiya eh, yaƙi mai haɗa jama'a amma har sai na je na nemo abincin turereniya mai yalwa zan je in fasa taron kuma in ɗeba abincin kuma ba yadda za a yi yana faɗa yadda yake a da wa kullu makarimul akhlaqi kuma dukkan manya-manyan ɗabi'u masu kyau sarat ilaihi himmati himma ta fa ta isa zuwa ga wannan ta tafi zuwa ga wannan kyawawan halayen wa bi hiktisabi kuma ma ni da su nake ciniki su ne jari na. haƙuri kyauta godiya juriya neman abin da yake kuma in ka kula ga ibnu qayyim duk sa fa amma ku duba ku ga ya tafi neman fansar babansa ne an ɗora man nauyin gidan gaba daya wadda sabi da ita nace ciniki kyawawan halayen wa qad tawaftu fil afaqi kuma fa nayi yawo a sasannin duniya hatta raditu min al ghanimati bil iyabi hatta raditu bil iyabi har na yadda gwanda in dawo min al ghanimati akan je in samu ganima بعد الحارث malik بن amrin yanzu bayan rasuwar alharisu ibn amr kakansa kenan wa ba'ad alkhairi da kuma bayan uba na alheri hujurin babana hujuru dan harisu dan amru zilƙibabi ma'abocin ƙubbobi na sarauta yanzu bayan duk sun mutu ina kallon harisu ya mutu ubana shi kansa hijir ya mutu yanzu bayan wannan uraji ko uraji min surufin dahari linan uraji linan kuma zan nemi wani raushi ne min surufin dahari daga juyawar zamani me kuma zan nema bayan duk waɗannan sun mutu ni ma fa ina samun mutuwa zan walam taghfal an summil hibabi alhali ita mutuwa fa ba ta kyala a summul hibabi duwatsu kurami su ma yau da gobe fa sai ta karar da su wa a'lam kuma na san annani amma qaribin cewa ni din nan nan da dan lokaci kadan? sa'an shabu zan makale fi shaba zufirin a kaifin farutta na ita mutuwa wa nabi da kuma zagatta shine katta ko na ƙi ko na so zan makale a jikin farcenta ko a ya sifanta ta da kamar wata zakanya ce ko damusa to ni ma dai zan fada makale a cikinsu kama latsa abi hujurun kamar yadda ubana hujuru wa jaddi da kakana amru duka su ma suka makale a jikin mutuwa mutuwa ta tafi da su wala an sa katilan bil kilabi kuma ba zan manta da baffa na shirahadil ibn al-haris ba ibn amr dan uwan babansa kenan atilan wanda aka kashe shi bil kilabi a wani wata zaza da ake kiranta al-kilabi ko kuma a wata zaza ta banu kilabi wanda su wata ko kuma sun ce wani wadi ne na bani amr a nan aka kashe shi baffan nasa shurahabil mu da wasu muna cewa sharhabilu to a nan aka kashe shi to dai yau imrul kas gaba ɗaya ya ƙare ayi mana wa'azi shi wannan haris al-malik ibn amr ya yaqutul hamawi a cikin mu'jamul buldan yake kawowa cewa ko kuma kafin nan su suka yi cewa alharis ibn amr kakan imrul qais da babansa su ne sarakunan kinda wannan kibab din kuma abniyatun min udumin la takunu illa lil muluk wala ba'sa an nu'rida huna li tarihi ba'di bani akil al mirari al qais allazina hayyajat zikrahum imra al qais فبكى مجدهم في هذه القصيدة ابن دعيسا ياقوت الحموي في رسم خزاز أسمع جمل بالبلدان جدا آه، جداجا خزاز وجيني وهو موضوع كانت به أعظم وقعة بين العرب قبل الإسلام إن أكيوني هكي كافة مسلم زوا مسلم اجتمعت مضر وربيعة على أن يجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم قبيلة بنو مضر مضر دبنو ربيعة ثم هدو أكان su sami sarki da zai zama ne wanda zai zama shine zai hukunci a tsakanin su fa ara da an kuna minhum da mudar din da rabi'a kowace tana cewa a'a a cikin su za a dauka sun matarado an min rabi'ata malikun wa min mudar malik da ƙarshe aka ce a to mudar ta fitar da sarki rabi'a ma haka sun ma'ara da kullu batsanin min rabi'a wa mudar annan malika minhum da aka dawo rabi'a da mudar din kuma su ma kananan kabilu a cikin su kowace kabila sai ta ce to ai in za a dau nasu a cikin su za a dauka kamar da yanzu yadda ake yi a siyasa din nan sun mattafaqu على أن yamani ملكا من اليمن فطلبوا ذلك إلى بني آكل المرار من كندة هو آكل mirar to sai aka ce to a ɗauka daga yaman sai suka ce to a je banu akilil mirar a ƙabilar kinda fa mallakat banu amrin shurahabila bin al-haris sai banu amr suka ce to sun yadda sharhabilu dan uwan mahaifin imrul qais ya zama shine sarki sharahabil bin al-haris al-malik bin amr al-maqsur ibn ibn amr al-maqsur ibn hujr akil al-mirar wa mallakat banu tamim wadbata محرك ابن الحارث تسكت او محرك ابن الحارث وملكت وائل بنو وائل كما تسكت او شرحبيل ابن الحارث قال ابن الكلبي وكان ملك بني تغلب وبكر ابن وائل سلمة بن الحارث وملكت بقية قيس قيس غلفاء وهو معدي كرب ابن الحارث سوكما baqiya sai suka sa kowa diga sarkinsa wa mallakat banu asad wa kinana hujur ibn al-harith aba imrul qais su kuma hujur su kuma banu asad da banu kinana sai suka dauki baban imrul qais a sai ke cewa fa qatalat banu asad hujur hujuran to banu asad sai suka zo suka kashe hujur walzalika qissa mun mun ta faɗa qissa summa qissa imrul qais fi talabi bi sa'ari abihi اتما آه، امطر ايتا ونهبت بنو عامر على شرحبيل فقتلوه ثم بنو عامر سيسكا جسكا كشا شرحبيل وولي قتله بنو جعدة ابن كعب ابن ربيعة ابن سعسع بنو جعدة سوسكا جبن تكشيشي فقال في ذلك النازغ شيني ما نازغ غامزو اندي كتوا ارحنا معدا من شرحبيل بعدما اراهم من الصبح الكواكب مصحره وقتلت بنو تميم محركا بنو تميم سككش محرك وقتلت وائل شرحبيل ثم بنو وائل سككش شرحبيل فكان حديثا يوم الكلاب توشيني أنا أكي والنياك يوم الكلاب شينيتي ولا أنسى قتيلا بالكلاب ولم يبقى من بني آكل المرار غير سلمة بنو آكل المرار كون دي ثورة أتشين تشيني سلمة فجمع جموع اليمن وسار ليقتل نزارا إلى آخر ما ذكر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته